لا يأتي وجعل ذلك كله من الإيمان حتى لم يأتي إلا أن يجعل أمر الله تعالى فإذا لم يكن له فإنه لا يقع نعم نعم نعم وما يخالف ثقة به الملا وما يخالف ثقة به الملا فشاد والمقلوب الإلمان كلا إدار راو ما بلا إلم وقلب إذناد لمدن إلم ولهن وما يخالف ثقة به الملا فشاد وما حديث مدري سيكون عن ma'anitacce يخالف halitta amma almala a nittace ko sha bishiyar kake hadisi in ka ji an ce hadisi shazi na to sanatun ya saba ma sikatun sikatun in ya saba ma as-sikatu ko kuma ya saba ma al-awsatu minhum to na sikatu sai a ce mishi mahfuzun na sikatun shi sai a ce mishi shazun shine to ma hadisi wanda yake sikatun amintacce yuha ne saba ma almala ne saba ma as-sikati wa shazu shi za a ce mushazzi haka wasu maluma sun kai tarihi kuma shi a tarihi wanda a kusa da fahimta ko kuma wanda ya kasance shi ne babbar tarihi maruma amma suna cewa kuma ana ce hadisi shazo hadisi wanda ya kasance su ka tunye rufe wata farin ya karfe shi ko kuma hadisi wanda ya kasance hanifu da ya rufe wata farin ko kuma hadisi wanda ya kasance da ifi ya rufe wata farin a shekenan hadisi wanda su tun ta mu dauki ya rufe ya da yanzu riwaya ta yi sai a ce mishi shazun sahihun hadisi wanda ya kasance shi kuma watan dalibin habibun dabdi mai kaɗan nan himzi ya rawaito wata fadilihi sai a ce mishi shazun sai a ce mishi shazun hasan shi ko hadisi wanda ya kasance da ifi ya rawaito shi ko sai a ce wata fadilihi ya da shi sai a ce mishi shazun da ifin haka su malu masu kaci وما يعد ثقة بهم ولا بشار ثم تفرد به ثقة تام ذنبي shagon sahihun ma ta fara bihi sai ta kuma fiko zafi shagon hasanu ma ta fara bihi da ifin shagon da ifin wannan a bakin bayanin suna kenan ya ce wannan karushin ma'aikata sai mu tashi da saboda akwai bayani na kisa ta buhari wadai da mutanen da alhamdulillah

na hadisi akwai a malakul ko wani mai karɓar rayuwa malakul mutu da aka ce mishi to shugaba ne wannan kenan ko suna ne saniha a ce a zara'i sun ka ce babu shi cikin ƙur'ani babu hadisi wanda an ka ambace a zara'i sai dai duk za a kira ne malakul mota a ce malakul mota a kira ne wannan ainihin sai an diba an ga babu nasi in babu nasi malakul mota ne an kasance a bashi sai amma ina tunanin a don kawai sai kudi ne an zuwa ne a kuma ya zuwa ne saboda sun yi ciki a kan in ba a samu da zafin cikin da aka amsa cikin ainihin da suka rayu shi ke na eh. na bari da shi ne hadisa na kare ramadan kan da ake cewa za a bude baki da karni kaza da minti kaza ko kuma yau za a rufe zai fito karni kaza da minti kaza shi bai cikin gaibu wanda aka hana a to wannan ai abin da kashi dan wajen wal wal amaru wal amaru da na munabila hatta a da karbu suna aiki da munabila manzila manzila manzila suka aiki da ita an ce wanda ka aiki da manzila masu hisabi idan suka ce lokaci zai faru lokaci da zawa za a yi tasu saboda dogara ne da ainihin Allah na cewa wal kamar kaddar na kuma na bila hatta a da daukin da ke da sun dogara da hisabi ba za a raina su ba don haka na aka ce sun masu cewa lokaci kaza za a samu kusuri lokaci kaza za a samu kusuri su ma an ce ba za a ainihin karyata su ba kuma za a kafara su ba sai dai da masaba ta malikiya idan mutum ya ce rana za ta samu rashin lafiya lokaci kaza ko rana kaza za a kama shi a daure shi kuma a mayar da shi saboda gudun kada ainihin a musulmi na masu rami na imani da masu ainihin karni ilimi su samu fitina da shi su ga kamar shi ma san gai ne don haka aka ce a hane shi ko kuma a kulle shi shi kuma har fito da wannan ainihin ka yi fitawa نعم نعم حديث نعم نعم ai shi ce shi hadisi na inna ma saboda tafar da bihi alkamtun wa qasin Allah si an وتفرد به عنه محمد بن ابراهيم التيمي وتفرد به عنه يحيى بن سعيد الانصاري daga yana suna da cewa shi ba suna ce mishi shazu sai kun ya an ka doka akan cewa ma tafar da kisa eh ah, ina da tambaya a tafar da ki tafar da ki kawai ya eh, ka sace ne tambaya game da istihara wai kamar wadda aka yi sai a ce a yi mawalki na cikin kwana to yana tambaya akan istihara wanda aka ce an kai ta kai mawalki a wannan ba istihara ba ce abinda istihara wanda a iya. idan kana son ka aikata wani aiki ko kana son ka nemi wani abu to za ka roki Allah za ka yi nafila da ka aiko lokacin nafila ta halatta bayan wannan sai ka yi addu'a ka ce Allah abin nan zai yi akwai heri Allah ka bani iko yi sa alheri Allah in babu alheri Allah ka bude shi ka bayan abin da ke zama na wannan ce istihara da shari'a lokaci ne